Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna wani jinkirin. Kashi na goma sha biyar na marubuciya Billy Espari wanda ni mama ne muke karanto muku. A hankali Alhaji ya maida kofa da rufe sannan ya fara tafiya cikin sanda sai ka ce barawo don kudin kada ta ji tafiya shi. Har ya isa bakin kofar ɗakin a hankali ya murda handil ɗin yana rufe idanuwa jiya dakin ya bude anan take bai jira ya bude idanuwa ba ya saurin shigewa haɗe da mai da kofar da rufe har da saki yana jiwa ya bude idanuwansa tare da yin wata irin ajiyar zuciya abin da idanuwansa suka gane mishi ya sa ya saurin ja da baya har yana bige kansa da jikin kofar bangaren khadija kuwa yau tun safe gabanta ke faduwa haka kunu sai ta tsinci kanta cikin damuwar da bata san dalilin yinta ba hakan ya sa ta koma ta ta ta'allaka abin da kila rashin ganin barista ne da ta yi yau kusan kwana biyar kenan wanda ko kwana biyu baya iya yi bai zo ta ba gashi ko yawan kiranta da yake yi ya daina hakan bai saba mata ba amma a ranta sai ta ce me bi hidimar biki ce ta sa shi a gaba sai bata wanda da hankalinta ba amma a kasan zuciyarta ta damu sosai da ganin wannan sauyin da ya mata a lokaci daya bayan ya riga ya mata sabo da soyayyarsa mai tsananin narkar da zuciya wannan dalilin shine ya sa ta shiga cikin damuwa sai gashi yawa ana saura sati daya auren su damuwar ta zo mata da faduwar gaba zaune take a falo ta yi shiru ko abincin da ke gabanta ta kasa ci sai ga sadiya ta shigo da wasu yan iskan kawayenta a dararre suka kalli khadija kafin su gaishe ta suna wani yatsu na fuska saboda 'yan masu kuɗi ne murmushi ta yada da amsa musu gaisuwa sannan ta mike za ta bar wajen anti kadi ina kuma zaki je wajen ki fa muka zo ta ji sadiya na faɗa waje ina kuma sadiya allah ya sadi lafiya khadija ta fada cikin karfin hali da zolaya dan ita ma kaɗai ta ita kade ta san zugin da take jiya a zuciyarta dawowa ce ta zauna tana kallon sadiya ta ce gani ko i dama zancen aibi ne da zamu mu tsara shine na kira su tunda ke baki da wasu kawaye sai mu tsara inda za a yi tun last week baby ya matsa min na turo programs ɗin da za a yi to saboda bana saboda ban sanya tsarin ki yake ba na ce ya bari har ya je ya dawo tunda baya gari yanzu sai a tsara yadda za a yi ko ya kika ce sai ta kalle su sama da sannan ta dan daure fuska hada da kallanta ta ce ina tunanin za su iya tsara naki program din but ni dai already har an bugo invitation tun last week dina kadai za a yi sai bridal shower ranar sunday bayan an kai mu kuma akwai walimar da za a yi a can hall din da aka kama na aka idan ya miki shi kenan dama na faɗa a dadi ya sa abu ko duka idan kuma bai yi miki ba za ku iya tsara yadda kike so a yi miki ina fatan shi kenan ko yana take magana cikin izza ya sa duk suka saki baki suna kallanta dan ko kaɗan sadiya ba ta yi tsammanin kadiya za ta iya bata makamanciyar irin wannan amsar ba saboda gani take duk yadda take so haka za a yi murmushi jiya ce sanin ta muke rike da plate din abincin da ke hannunta ta ce ina fatan shi kenan ko sananta ta wuce abinta ba tare da ta jira me za ta ce ba ran sadiya da ƙawayenta in yayi dubu ya baci barin masu ballantana masu da suke cewa dama ya ruwar taki yan rainin wayo ce haka ta dube mu haka da kyau ta watsar ko an fada mata mun zo neman wani abu ne a wajenta ko da yake ai duk ba laifinta bane naki ne dan ke kika ja mana ko ma me ke ce kika ja mana suna gama faɗa haka suka wuce abin su masu a baya tana ba su haƙuri amma ba wacce ta kalle ta suka shige motar suka bar nan tsaye tana faman ba su haƙuri cikin gidan ta koma tana ta faman zage-zage wa an munafince ta dan ita ba 'yar gidan bace sai kuma ta fashe da kuka tsakanin momi da khadija babu wanda ya kula ta momi kuwa faɗa ta iske khadija ta ɗanyi mata akan ta bari a yi hidimar nan a ƙare lafiya kada ta ja musu wata fitina a wajen kakar tata tunda ta san halinta hakuri ta ba mami sannan ta sanar da ita yanayin da take jin kanta a ciki tun shekaran jiya kwanta mata da hankali ta yi ta ce kila sabgar biki ce ta ɓoye shi ki ci gaba da adda in sha Allahu alkhairi ne da sauri Zainab da ke faman shirya saboda lattin da ta yi suna da lakca karfe takwas zuwa 10 gashi an ce sabon lecturer ne zai ɗauke su kuma suna gama za su shiga ta wani lakcara shi ma kuma yana da tsanani sumayar ke mika mata biredi tana tusa a baki tana saka igiyar takalmin kafarta tana gama ta mika mata kwaf ɗin ti da ta gama fifita mata saboda ya wuce yadda za ta iya sha karɓa ce ta sha fiye da rabi sannan ta mika mata kwaf ɗin ta bar ɗakin tana haɗa da ɗan gudu-gudu jakar littattafan sukutun ta manta da ita saboda tsabar sauri har ta dan yi nisa ta dawo tana tsakiya daidai bakin kofar daki suka yi karo da sumayya ta dauko jakar da sauri da niyyar bunta ta kai mata kai sumi ta fada tana dafe goshi zainab ta karbi jakar tare da rungume ta ta bar wajen tana farin ya hakuri yar uwa sai na dawo shikenan a da lafiya me bi ma du sha biyu ni ma ina da lakta a lokacin ta juya ta koma ɗakin zainab na sa kafar ta yaya alamin na turo kofar ba tare da ya lura ba da niyyar rufe kilas ɗin saboda minti goma sha biyar ɗin da ya ƙara, har ta cika saboda saurin da zainab take yi ta sa su kai karo ta ji zafi sosai ta saurin dukewa ƙasa tare da sakin wata ya ƙara. da sauri yaya alamin ya buɗe kofar ta fitar da kafar ta tana jin wani zugi bai tsaya bi ta kanta bai sake rufe kofa da cewa please zaki ya fita da karfi ta dago kai tana kallon saranta tana cewa wannan wani mara imanin mutum ne haka ai ko dafa ka jima a ciwo ka tsaya ka ga wani hali yake amma tsabar mugunta ya ji mata ciwo kafa kuma ya hana ta shiga har zai wuce ya tsaya yana kallon daradaran idanuwanta ta gilas ɗin jikin kofa da ta kafe shi da su tana kallo hawayen da suka cika mata gashin idanuwan nata su suka kara musu kyau suka yi kamar an kawata su hakan yasa ya sake buɗe kofa har lokacin idan idansa na kanta ya mata alama da hannuwa kan ta shigo. Miƙewa ta yi da niyyar shiga cikin ajin, amma zugin da kafar ta yake mata ya sa ta kasa daga kafa Hakan ya sa ya saurin daidaita kansa tare da kiran wata da ke gefe sai ta ma ba ta samu shiga ba, ya ce ta taimaka mata zuwa kilinik. Ita dai zana ga baki ɗaya ba ta sake kallon inda yake ba saboda takaicin shi da ya rufe ta. Sai da ya ga ta taimaka mata, ta tashi tsaye tana cije baki sannan ya juya koma cikin kilas din ransa duk a jagule wani irin bakon yanayi ya ji ya ziyarci zuciyar shi akan yarinya hakan yasa ya kasa samun cikakkiyar nutsuwa da zai iya karanta ɗaliban da ke gabansa ya jima yana kallon kofar kafin ya samu damar maido da hankalinsa wajen su ya gabatar musu da kanshi tare da kwas ɗin da zai ɗauke su da kuma dokokinsa idan yana cikin aji sannan ya ba su dama su ma suka gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya bayan sun kammala ya ɗauki maka ɗin da ke saman das ɗin ya je gaban allo ya rubuta kwas ɗin da zai fara ɗaukan su juyawa ya cikin ƙwarewa ya fara yi musu explanation akan ma'anar property law yanda yake fitar da turancin da ke bakinsa za ka iya rantsewa bakinsa bai taɓa iya furta wani yare ba idan ba turancin ba saboda yanda ya zauna raɗawa bakinsa abin kaga fulanin mutum wannan dalilin ne ya ja hankalin ɗaliban gabaki ɗaya a gare shi ballantana ma yan matan da ke ciki da ya bala'in tafiya da su tsitir ke ji babu sautin da ke tashi a kilasin in ba nashi ba da kuma bugawar sakannin agogon da ke jikin bango iyakarsa minti ashirin da farawa lokacinsa ya cika wanda dama gabatar da kai ne kawai ya fara musu sai zuwa gobe zai fara musu lacca atanda zai ɗauka dama yana cikin dokar da ya faɗa musu cewa duk ranar da yake da su zai ɗauki attendance. Domin kuwa shine zai zama shine zai zama CA din su da zai musu amfani da shi. Yana fita kilas in ya kace mai da surutu kowa da abin da yake faɗa kan wannan sabon malamin nasu. Ballantana ma 'yan matan ajin. Wata ce take cewa amma ya haɗu ko yanayin turancinsa abin burgewa ne wata kuma ta ce ita kawai yanayin sa ne da yanda yake magana ya burge ta wata kuma ta ce baki ɗaya karan kansa ne ya burge ta da alama dai malamin ya samu karɓuwa wajen ɗaliban nashi shi ko yana fita kawai ya je yana da sha'awar zuwa ya dubo yarinyar da ya buge a kafa ɗazin kilinik ya nufa yana zuwa ya shiga dudduba feshin ɗin da ke wurin ko zai ganta amma ko mai kama da ita bai gani ba reception ɗin wurin ya nufa da niyyar tambaya sai kuma ya tuna a bai san sunanta ba idan ma ya je wa zai ci yana nema dan zaki ya ja tare da ficewa daga ciki yana jin wani bacin rai da bai san dalilin shi ba Zainab kuwa ko da suka je kilina aka duba mata kafar ba an dogon ciwon ta ji ba yar kurjewa ce kawai murza mata wajen akai saboda kafar da ta kasa takawa aka shafa mata tiger da yan magunguna sun soyi mata allurar ta tana sun da karfen jikin kofa ya ji mata ciwo amma ta ki yarda ta tafiyarta a can bayan kilas din ta je ta zauna tana sauraron sa har lokacin shi ya kare tana ganin ya fita ita kuma ta shiga tana jin yadda suke surutu a kansa da yadda ya burge su amma a ran ta ita kan haushi ma yake bata ba goshi ta dan har yanzu tana jin zafin buguwar da ta ga surutun da suka ishe ta da shi sai da malamin su na gaba ya shigo sannan kilas din yayi tsit hakan ya sa ta dan ji sauki tare da bada amannar ta gaba gabaki daya ga malamin nasu Yau ana saura kwana biyar bikin su Khadija tana kwance tana gwada kiran barista Kamal a waya amma ga baki ɗaya lambobin shi a kashe suke ba sa shiga. Yau kimanin kwana biyar kenan baya kiranta a waya kuma idan ta kira ita ma ba ta samun shi. Gashi yau suke fara program ɗinsu don yau za a yi bridal shewa. amma babu batun sa ba labari. Hakan yasa hankalinta ya matukar tashi tuntuni ta shiga cikin damuwa. Tana ta ɓoyewa amma yau ta kasa jura hakan. tana kuka ta iske momi a da faɗawa jikinta subhanallahi beauty lafiya me yake faruwa ne momi ta faɗa hankalinta a tashi momi barista ne tun kwana biyar da suka wuce na daina samun sa kuma shi ma baya kira na ko na gwada lambarsa ba ta shiga ina tsoro momi kajiza ta faɗa tana kuka ki kwantar da hankalinki beauty anya ba wani abin kika yi mishi ba ya bata mishi da shi yasa yi miki hakan no momi lafiya kalau miki babu abin da ne masa jinjina kai momi ta yi ta magabanta na faduwa ta jawaye ta jawaye ta tare da ce makariza ta saka mata lambar sa ta gwada kiransa ita ma ko matsalar layin ta ne ma musu ta sa mata tana shashshekar kuka don ita ma mafita take nema sai da momi ta kira duka lambobin nashi amma ita ma magana ɗaya baturi yake faɗa mata lambobin a kashe suke ita ma hankalinta ya tashi ta kalle ta zuciyarta cike da tsoron abin da zuciyarta ke raya mata Khadija ki ji tsoron Allah ki fada min gaskiya me ya haɗa ki da shi. Ha kurin na tabbata babu yanda za a yi aikata hakan. Dole sai da wani kwakwaran dalili saboda mutumin kamili ne kuma an shaide shi. Mami wallahi babu abin da na haɗa da shi. Khadija ta fada tana kuka. me a momi ke ta nufi sama wajen Alhaji Bello ta sanar da shi halin da ake ciki. Wanda nan shi ma da yake yana da lambar sa ya shiga kiran wayoyinsa amma a kashe ake fada mishi. cikin nutsuwa ya kira lambar wani kanin mahaifin barista kamal sai da suka gaisa sannan ya sanar da shi halin da ake ciki shiru ya yi na mantoci kafin ya ce to alhaji wallahi ni ban ma san ta ina zan fara baka hakuri ba saboda duk yanda ake tozarta iyayen yaron nan ya tozarta mu gaban ankul bello ne ya yi wani irin mugun faduwa tun kafin ya ji abin da zai faɗa tashi ya da kishin gidan da yake ya bar wajen Masa da kallo momi ta yi ta magabanta na faduwa saboda yadda ta ga fuskarsa ta soya. Ina jin ka Alhaji lafiya dai ko? Wallahi Alhaji Bello ya faɗa. Sai kuma ya shiru. Dan Allah ka faɗa min abin da ke faruwa. Dan Allah ka yi hakuri da abin da zan faɗa maka wallahi rashin sanin ta ina zan fara sanar da wannan sakon. Yasa an tuntun na kasa iske ka har gida an faɗa maka. Alhaji Bello da har yanzu gabansa ke faduwa cikin zakuwa da cin abin da zai faɗa masa ya ce ina sauraron ka. sai da ganin mahaifin barista sakamakon da rintsa idanuwa sannan ya ce ya gafarce ni alhaji yaron nan da ya ce ya janye ba zai aure saurin dakatar da shi alhaji bello ta hanyar cewa shi kenan na fahimta babu komai amma kafin na ya kamata ku bincika ko me dalilin sa na aikata hakan ko wani abu ne ke masa wanda ya sa ya ga rashin cancanta aurenta to alhaji na yi masa tambaya ta fa kirga amma amsa ɗaya ce yake bani shine babu komai kawai ya janye ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji bello ya fara sannan ya ce shikenan alhaji babu komai allah ya sa hakan shi ne ya fi alkhairi a su sosai ya dinga ba shi haƙuri don su ma ba a sarin hakan ta faru ba amma ya za su yi tunda shi yake yi kuma shi ya ce ya fasa ko kana alhaji bello bai nuna masa bacin rai ba sai ma ce mishi kar ka damu alhaji tsarin da allah yake nan ba mijinta ba ne kuma duk duniya idan ta taru ba za ta taɓa zama matar shi ba dan wani baya auren matar da ba ta shi ba Allah ya sa hakan shine alkhairi ya amsa da amin ransa duk babu daɗi sannan ya kashe wayar sai da Alhaji Bello ya shafe fiye da minti goma tsaye yana jimami da tausayin wannan kalar jarabawa da Allah ya sake wa tasa da su kansu kafin ya koma ciki jikinsa a sanyaye. To masu sauraron mu A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni zai tawo kamar kullum mama ni nake cewa a saurare lafiya.